بجامعة الملك خالد تعلم للعطاء سننا سما برقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما ما سكلم بسورارو من أبو مرابا أولا شيري نامنا الدين كي شكر رمضان وندا شيري ندكي أمسا تنبيوي da kuke aiko mana ta hanyar sadarwa ta whatsapp wanda malaminmu malam ali bala Uthman ke amsawa kai tsaye daga nan jami'a ta malik walid a nan kasar saudiya malam barka da sharwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kuma kada a manta muna karɓan tambayoyinku ne da kuma shawarwari ta wannan nomba kamar haka plus 9665 8275 2440 tambayan da zamu fara amsawa a karatunmu na yau shine tambayar wata 'yar uwa da take tambaya a kan hukuncin sahun mata shin sahun mata wajibi ne sannan da yawa a masallaci matan ba sa son hada sahu ko da mutum ya hada da su ma sai su janye kafafuwansu to yaya mutum zai yi a wannan lokacin alhamdulillah bismillah wa sallallahu ala rasulillah a ruwa mai tambaya dangane da abin da ya shafi hada sau na mata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi umarni da shi shine lokacin sallah ya zamo an hada sau an kuma daidaita shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya wannan maganan yayi ne a cikin masallacin shi kuma masallacin nan nashi maza da mata sukan yi sahu a lokacin sallah wato maza sukan yi sawu a gaba mata su yi sawun su a can baya kamar da muka yi bayani a karatunmu na baya cewa sawun mata na farawa daga baya ne da wannan malamai suke magana cewa su ma mata ana bukata su hada sawu kamar yadda ake bukata maza su ma su daidaita sawun su na sallah saboda idan umarni ya zo a addini yakan dauke maza ne da mata baki daya sai dai idan da akwai wani dalilin da ya nuna cewa wato ainihin ya cire mata a ciki wallahu ta'ala alam na sai mai tambaya ta gaba take ce addu'o'in da ake yi a cikin sujjada na neman biyan bukatu shi mutum zai iya yin wa'annan addu'o'in da hausa ko kuma dole sai da larabci eh addu'a da suka shafi sallar nafila manzo Allah sallallahu alaihi akwai gabobi da yake yin addu'o'i a sallah ko a ce kusan duka gabobin sallah na nafila manzo yana yin addu'a a ciki illa ruku'u yadda manzo Allah ce ruku'u an umurta ne da mu wato ainihin girmama Allah a cikin shi to abin da ya shafi addu'a cikin sallah shi mutum zai iya yi da yaren da ya ga dama abin da ya fi min babi aula shine mutum ya yi da larabci amma idan bai iya larabci ba idan zai yi da yarensa wannan babu laifi kamar yadda wasu malamai suka yi bayani tunda Allah subhanahu wataala yana jin kowane yare kuma shi ya halicci kowane yare duk da shi waɗanda suke ganin cewa ba shi halatta mutum ya yi da larabci sukan kawo da dalili ne da hadisin ma'awiya bin haida wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallan babu abin da ya halatta a cikinta na maganan mutane illa abinda mutum zai a cikin sallah dai tasbihi ne takbiri wanda kuma idan ka duba sababin eh, zuwan wannan hadisi shi yayi abu mai kama da tadi ne a sallah lokacin da ya tishawa a ah, ah, wani yayi shawa kai yace masa alhamdulillah ga ana kallon sai yake cewa me yasa kuke kallon har dai da manzala sallallahu alaihi wasallam idan da sallah yace basa ba a magana a cikin sallah to don haka wannan ba wai addu'a yayi da wani yare ba har manzo ya hana shi da haka mutum zai iya yin addu'a wallahu ta'ala alam sai kuma tambaya ta gaba wannan take cewa yar uwarta ce aurenta da mijinta yau shekara uku kenan to amma kuma mijin nata baya kula da ibada an kira shi an masa nasiha amma ya ke gyara to yaya batun auren nasu zaman nasu yana nan ko kuma yaya abun yake na farko idan miji ya kasance bai kula da sallah idan har abin ya shafi sallah ne ko kuma yana abu na shirka idan ya kasance mushriki ne ko kuma bai kula da sallah to wannan ya waje ba ta je ta nemi a raba auren nasu idan kuma wasu abubuwa ne na laifi abin da ya kamata shine ta yi ta masa nasiha ta yi kokarin hakurin zama da shi tana mai nasiha tana kuma hada shi da waɗanda take ganin zai ji maganar su don su masa nasiha domin wato ainihin ya gyara wannan abin idan kuma ta gaba ta iya zama da shi da wannan halin ba za ta iya kai shi kotu don araba aure ba wai za ta je gidansu gidansu su kashe mata aure ba babanta bai da daman kashe aure babu wanda igiyan aure ke hannun shi illa miji shi in shi ya saka ko kuma hukuma ta raba wannan auren wallahu ta'ala a'la to insha Allah ba nan da mu dakata saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu zo muku da amsoshi na sauran tambayoyinku wallahu ta'ala a'lam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته